A littafin da ya gabata ta wuraren ne muka dakata, littafin ya samu rubutu daga Hafsat Bature, wanda ni Sadiq namiji wannan ke karanto muku shi. <clears throat> Girgiza kai Sarish ta shiga tana cewa a'a ba haka bane bana da lafiya ne bacci ya dauke ni a makaranta ban samu wanda ya tashe ni ba lokacin da aka tashi har Junaid din ya zo dauka na bai ganni ba shi yasa ma ban samu na dawo gida ba kallon bakinta da ke bayani yake har ma ta gama a hankali ya furta oke sannan ya saki hannuwanta daga rukon da ya mashi juyawa ta yi da sauri ta ƙarasa bakin ƙofar ɗakin nashi tsugunawa ta yi ta kwashe kayan abincin da ta zubar mishi a ƙasa duka duka ta tattara su a cikin tire ɗin sannan ta fice daga cikin ɗakin nashi gaba ɗaya ta rasa natsuwarta wani irin yanayi ta dinga ji a tare da ita kallon nan da yake yi mata ba ƙaramin kashe mata jiki yake yi ba dama kuma yanzu ta riga da ta gama girma ita ma kamar wadda aka cire malakar jikinta haka ta dinga jin kasala kasala kasalar abin nan abin nan a kicin ta samu azumi tana wanke kayan abinci da suka yi amfani da shi na breakfast ganin ta dauke da tire a hannunta ya sa azumi ta ce kai har ya kammala cin abincin din ne girgiza kai ta yi alamar a'a ta ce matsala ka samu ni ce na barar da kayan abincin shi ne ce na sake kawo mishi wani azumi ta ce wasa wasa sai jike ma kin iya shiririta wallahi kina sake da da da da har kika zubar wani irin sake ne kika har kika zubar mishi da kayan abinci don Allah ai ba da sani na bane hakan ya faru ta yi maganar yayin da take karasawa cikin kicin din shikenan bari na sake hada miki wani breakfast din ki kai mishi amma don Allah kada ki jima a faɗin nashi fa da zarar na kammala gyaran kicin din zan yi miki kunshin ko ba kya so ne ina so mana ta yi maganar fuskar ta ɗauke da murmushi Ba tare da bata lokaci ba Azumi ta kammala shirya mata wani kayan abinci a cikin tire, ta bata ta kai mishi, sai da ma ta ja mata kunne akan kar ta kuskura ta, ƙara zubarwa fa. Fitowa daga cikin kicin ɗin Sirish ta yi, fuskar nan nata ɗauke da wani annuri, wani irin daɗi take ji a ranta kamar ma an yi mata albishir ta gidan aljanna, ko kuma mu ce kamar irin a ce gobe sallah ɗin na ai kun san yadda ake ji komai yana na available. <clears throat> a hankali take taka style ɗin Yayin da zuciyarta ke tariyo mata abun da ya faru a ɗakin SGR, ba ta san me ya faru tsakaninta da Hayan ba. Ba san me ya faru tsakanin shi da Hayan ba, da har ma ya kwashe ta da mari, amma kuma me dai tana da tabbacin cewa wani abu ta yi mishi ba daidai ba. Ta bai baki tai tana cewa to ni ma ina ruwana, me ya damuwa ta ma, kuma me ma ita ta ja kanta. na san cewa babban yaya ba zai taɓa ɗaga hannuwa ya mari mace ba haka nan ba tare ma da wani dalili ba na yadda da shi sosai kuma bai yi min kama ma da irin mazan da ke dukan mace ba yau dai hayam ta take kowa ma ta sha mari wallahi ko a haɓar zani ma ba ƙaramin daɗi na ji ba wallahi babban yaya ya burge ni sosai da ya kwashe ta da mari gobe ma in halinta ne ma ta ƙara yi min shishige a aiki na an gaya mata cewa sauƙi ne kula da babban yaya ni kaina kullum cikin fargaba kada na yi mishi kuskure nake shi yasa nake lallaba shi kamar maƙwaya cikin cokali Allah sarki yau hajiya hayam ta ji tafin hannun babban yaya ko ya raɗaɗin yake tab dole ma akwai mugu raɗaɗi tunda ta kasa cire hannuwanta daga kan kan kuncinta gwara ni ma almakashi ne saka ya datse mun gashin kaina nan da wani lokaci ma gashin ma ai nan ma da wani lokaci ma gashi na zai fito ita ko marin fa marin ta fa na san har abada ba za ta taɓa manta da wannan ranar ba ashe ma ashe ma haka nan ma take ma mutane ma eh, kankan ko sanin ma wace ce ita ma ba a yi ba ma dariya sosai sai in take kamar ma wata zautacciya sai faman sambatu take ita kadai dama ma ita din ma wannan din ma ba ba abin da ya hada ta da su ma har ma take wani ma mutane gadara da alama ma ta ji daɗin mare da izziya din yayi ma hayam din abun ko a jikinta Lokacin da ta shiga faɗin SGR a kishin gida ta same shi saman doguwar kujera, ya miƙe kafafuwan shi bai kai ga shiryawa ba, bes ce kawai dai a jikin shi, sai shot farare. Karasawa ciki ta yi tare da ije mishi tire ɗin a saman tebul, sannan ta ce, ga wani breakfast ɗin nan na kamaka Sauko da kafafuwan shi ya yi ƙasa ya miƙe daga zaune, ya jingine bayan shi a jikin sofa yana jiran ta yi sabin ɗin shi. Serge ta jima a wurin ajiya tana yi mishi ɗawainiya har ma sai da ma ya kammala yin breakfast ɗin nashi. Sannan ta koma ta gyara bedroom ɗin nashi. Bayan ta gama ta dawo ta gyara falo sannan ta ɗauko kayan abinci da ya amfani da su. Ta wuce da su kicin. Sai da ma ta wanke komai ta mayar da shi a ma'ajiyar shi sannan ta wuce ɗakin azumi don ta yi su yi magana na zanen lillin da za a yi mata. <clears throat> Wuraren karfe biyu na ranar Junaid din ya karɓa mata kayanta, akwati guda ne na atamfa da lace da kuma shadda har da ma materials duk an ɗinka mata su. A cikin betirin ɗinta ya ijiye mata akwatin kayan. Sai da ma suka kammala sallar azar tukunna suka zauna zaman yin kunshi. A nan korido ɗin ɗakunan nasu azumi ta yi musu shimfiɗa suka zauna sama. Tunda suka fara kunshin Junaid ke ta zarya a wurin sai faman santin kunshin Serge yake yi. Tun kafin a wanke mata kunshin ma cikin nishaɗi suke yin firar tasu. Tana yi mata kunshi suna fira tare da Junaid. Dan Ya kasa ya tsare sai an yi komai tare da shi. <clears throat> A ɓangaren hayim kuwa tun da ta faɗa ta, saman gado take ta faman shekar kuka fuskarta ta yi wani jajir saboda kuka da ta sha gefen fuskarta kuma ɗauke da sawun yatsun ruɗu-ruɗu sun fito wurin ya kumbura sosai gashi kunnuwan nan nata ya zama ya yi sundun take ta ji shi dum Tunda take a rayuwarta wani ɗa namiji bai taɓa gigin taɓa lafiyar jikinta ba. Sai akan SGR ta fara shan mari. Ta jima tana mamakin yadda ya ɗaga hannuwa ya kwasa mata mari ba imani. Duk irin yadda ta ɗau wanka ta bayyana surar jikinta don ta ja hankalin shi amma hakan bai yi tasiri a kan shi ba. Kwallin da ta shafa kuma ya tashi a banza saboda bai kalli idanuwanta ba bare ma asirin ya kama shi. Ɗagowa ta yi da ƙyar take iya buɗe idanuwanta, wayarta ta ɗauka da ke ijiya saman side drawer na gadon. Layin anti babba ta kira, wayar ta shiga tana ringin. Cikin sa'a ta ɗaga kiran. Anti babba na yin sallama, Hayam ta ɓare baki ta fashe da wani sabon kuka. Tunda da anti Laila ta ji kukan Hayam hankalin ta yi mugun tashi. Daga zaune take saman kujera amma tana jin kukan Hayam ta miƙe tsaye tana tambayar ta lafiya. Cikin shesshekar kuka Hayam ta ce, Anti Laila, Yau ajiyar ya gama da ni, ya wulakanta ni kuma ya tozarta ni, ya yi min abin da wani ɗa namiji bai taɓa yi min ba. Hankali ta shi anti babba ta ce me ya yi miki ki yi min bayani yadda ma zan gane kuma ki daina wannan kukan da kike yi. <clears throat> Dakatawa da yin kukan hayam ɗin ta yi sannan ta ci gaba da magana tana cewa mari na fahe ban yi mishi komai ba ya ɗaga hannuwa ya kwasa min mari a gaban wancan fuskantacciyar yarinyar ya mare ni. a gaban wannan ƙaskantacciyar haba haba don Allah tun kan ta karasa magana anti babba ta ce ƙarya kike hayam ajiyar ba zai taɓa marin ki ba tare da kin yi mishi laifi ba dole akwai dalilin da ya sa mare ki don na san halin ki ba kya da hankali kuma ba kya da kamun kai halan ƙoƙarin ki kai mishi hari ki kai ko saboda gajen haƙuri Cikin ina Hayam ta ce ni fa ban yi mishi komai ba, kawai da safe ne fa na shiga ɗakin shi lokacin da ya fito daga wanka. Na yi ƙoƙarin jan hankalin shi ne da surar jikina, amma ko kallo ma ban ishe shi ba. Shi ne na yi hogin nasa, ya yi ƙoƙarin taɓa, na yi ƙoƙarin taɓa abin nan nashi dan tayar mishi da sha'awar shi amma shi kawai fa ya kwashi ne da wani mahaukacin mari fa sai ka ci ya samu jaka. Dafe kai anti babba tana cewa ka ji tsiya, ka tsiyar. wallahi kin ban kunya hayan ban san ke wata iriyar mace ba ce san ma ba da kamun kai idan ma jarabar ki ta motsa me yasa ma ba za ki iya control din kanki ba ne. a gaban shi wannan mutumin fa da kaina na yi miki alkawarin cewa mijinki ne shi idan kika yi haƙuri nan da ɗan wani lokaci za ki mallake shi duka sai ki yadda ma kika ga dama da shi amma tun yanzu saboda gajen haƙuri irin naki kin gaza jurewa kina ƙoƙarin lalata mun shiri na. Ba za ki taɓa burge Ezzyar ba, saboda shi irin mazan nan ne da ba sa ra'ayin mace mara kamun kai, gaza, wadda ba ta iya ɓoye zallan zalamarta a kansu ba. Kai! Oh, oh, kai! Ni ban san ma wallahi me zan ce miki ba Ɗaure fuska Hayam ta yi jin yadda anti babba ke ta zaginta a fakaice. Raya bace ta ce anti Laila, ni fa ba na kira ki don ki ci mutunci na ne ke ma. Sai faman gaya min baƙaƙen magana kike ta inda kike ta shiga ba ta nan kike fita ba. Ni da na kawo miki kukana ma maimakon ma ki share min hawayena, amma shine kike ta zazzaga min masifa. Wannan abun fa ba laifi na bane Ko ke ce kika ganshi a yanayin da na same shi wallahi dole ki kai mishi atal, balle ni da nake budurwa. Waro ido waje an babba ta yi rai a bace ta ce hayam, to dan ubangi ne kike gaya ma wannan maganar? Ashe ke da kikiya ce ba da hankali? An gaya miki kowace mace ce irin ki mara aji da za ta dinga kai kanta wurin namiji har ma tana kokarin taba jikin shi. ni tun da nake a rayuwata ban taɓa kusantar mijin da ba nawa ba duk irin mugun halin da nake da shi kuwa a iya mijina na tsaya ba zarce nan ba amma kefa kullum kina yawon bin bidiri bidiri a wurin raba jikinki ga kowane kazamin namiji ya amfani da ke don ki samu kuɗi ki faɗa min wace riba kika taɓa samu a yawon barikin da kike hmm? a cikin mazan da kika yi mu'amala da su akwai shegen ɗaya da ya taɓa cewa zai aure ki ne saboda kya da wani amfani a wurinsu tamkar totuwar masara haka kike da zarar ma sun cinye masarar jikin shikenan ya gama amfani sai a jefar da totuwan ƙasa ni ko kin ga ina da daraja ta tunda ina da aure kuma a ƙarƙashin kulawar mijina nake shi yasa amfani da ni shi yake amfani da ni kuma shi yake bani kuɗin da zan yi abin da nake so riba biyu ga kuma lada ina samu wani irin huci hayim dinga shiga tana fitarwa saboda tsabar ɓacin ran kalaman da anti babba ta gaggaya mata muryar ta har shakewa take wurin cewa anti laila ni kike faɗa ma waɗannan munanan kalaman yau da kanki kike mun gori ya salam wallahi ba zan kyale ki ba kamar yadda kika yi mun gorin aure ni ma zan raba auren ki da na ishak ki dawo bazawara fashewa da dariya ta babba tana girgiza kai kafin da ce ni zan aje waya kada ki manta ki sha maganin ki na rana don da alama ma kin manta jawabin da likitan mahaukatan nan ya yi miki ko a kan kula da shan magungunan ki akai akai ta karasa magana tare da kashe wayar wani irin ihu hayam ta zabga tare da aza hannuwanta a saman kanta tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zafi biyu ga na marin da ajiyar ya mata ga kuma na zafafan kalamai da anti babba ta gaggaya mata zuciyarta tamkar ana rura mata garwashin wuta haka ta dinga ji wani irin zazzabi ne lullube ta nan ta baje saman gado tana ta faman birgima a ranta tana cin alwashin ba za ta bar gidan ba har sai ta ga hayam sai ta ga bayan serish don ita ta ja mata duk waɗannan abubuwa da suke faruwa da ita wallahi yarinyar nan za ta ci <clears throat> duk abin da zai faru ba za ta bar gidan ba Wuraren karfe 4 da mintuna 30 gaba ɗaya matasan gidan sun hallara a babban falon gidan wanda ya sha decoration abun ba a magana. Ya yi kyau oba tamkar wani tamkar wani babban hol na taro. An ƙawata shi sosai har da ma wasu kujeru aka ƙaro. An tsara komai na wurin an yi table arrangement. Kowanne tebul yana zagaye da kujeru guda uku uku waɗanda ke ɗauke da set koba" haka ma na tables ɗin. A jere Ayan da Jahan, Irfan da Khalid da kuma Jabir da Pawan. suka shigo main falo ɗin kowannensu ya ɗau wankan tsadaddiyar shadda a jikin shi. Bayan su sai Kanal Yusuf shi ma ya fito cikin nashi wankan, ba ƙaramin kyau suka yi ba, sai hotuna suke ɗauka da wayoyinsu. Kafin kemara kafin man ɗin nasu, wato Junaid ya kammala shirin nashi ya fito ya ɗauke su hotuna. Dama shine mai yi musu hoto duk in suka shirya walima irin haka a cikin gida, Shine ne man ɗin gidan. lokacin da abban su ya fito jikin shi sanye da shadda fara ta je aiki a jikinta ko da suka yi arba da shi da sauri suka karaso wurin shi suna yaba wankan da ya dauka abba har ka fi min kyau ma wallahi gaskiya ba mu yadda ba ba ka fi mu kyau Allah abba ka fi mu kyau ni kan ba mu yadda ba dariya sosai abban nasu yana kallon su one by one wani irin farin ciki ne lullube shi ganin 'ya'yan nashi gaba ɗayansu a gaban shi duk da babu wasu a cikinsu amma ya san duk za su hallara ne suna ciki suna shiryawa abba abba kaji baka ji ba abba bari mu fara ɗaukan hoto tare da kai kafin baby junior ya ƙaraso fa wanne ya maganar yana yana kanga wayar shi a saitin fuskar abban nasu dakatar da su abba yana tambayar ina abu sufiyan yake ne bai fito ba ne kanalisu ya ce na je betrun ɗin shi lokacin yana cikin toilet ɗin shi, amma ina tabbacin cewa zuwa yanzu ya kammala wanka kila ma har ma ya shirya shi ma. Jinji na kai abban nasu yayi tare da cewa gaskiya sai dai kan kuyi hakuri to. Babu wanda zan yi hoto da shi har ma sai ma na ga dan uwana a kusa da ni. Da shi nake so na fara ɗaukar hoto na. Da shi nake so in fara ɗaukar hoton nan. Don haka ku jira ni yanzu nan za mu fito tare. ba shi wuri suka yi ya wuce ɗakin abu sufiyan tura kofar ya yi saka kai ya shiga ciki. a lokacin abu sufiyan yana tsaye gefen dressing mirror yana makale yana makale links ɗin hannun rigar shaddar da ya sanya madarar kyau gezina ce a jikin shi green color sai faman sarki take ya yi kyau oba ta cikin madubi ya hangi shigowar yayan nashi ƙayataccen murmushi ya sake tare da cewa ya Hussein yanzu nake shirin fitowa nima wallahi bacci ne dan dauke ni bayan ma mun dawo daga sallar la'asar shi yasa ma na makara ban kimtsa da wuri ba karasawa ciki abba yana cewa tun dazu nake ta baza na, in ga ka amma ban gani ba shine ma na ce bari na zo ma da kaina ma na janyo ka mu fita tare dan ma na na sanar da su cewa babu wanda ma zan ɗauki hoto da shi har sai ma na ga ɗan uwana mun fara yin hoto da shi juyowa abu sufyan a lokacin da ya kammala sanya list ya kalli abu ya ce ya hussein ban san ma da wasu kalmomi zan iya bayyana maka irin farin cikin da nake ciki ba wallahi sai yanzu nake da na sanin yin nesa da yan uwana domin ko babu abun da ya fi kasancewa tare da ahali daɗi a duniyar nan abba ya ce ai ba zan ƙara yin gangancin barin ka bar ƙasar nan ba wancan lokacin ma satar hanya kai ka gudu ba tare ma da sanin mu ba amma wannan karan zan sanya tsaro sosai a kanka ko nan da bakin gate za ka je sai da izini na zan sanya security guard din da za su dinga ma bibiyar ka boye dariya sosai abu sufiyan yayi kafin ya tsagaita da yin dariyar ya ce ya hussein ni ma ba zan kara maimaita kuskuren da nayi a baya ba na tafiya na barku na san ban kyauta ba wallahi na ji babu daɗi sosai lokacin da junaid ya kankame ni yana murnar zuwa na hadda hawayen shi sai na ji wani irin yanayi a raina na tafi na bar shi yana karami bai mallaki hankalin kan shi ba amma yanzu da na dawo na same shi ya girma sosai a waya ne kawai dai nake jin muryar shi iya wannan shakuwar da muka yi ta waya ita ce ta sa ya rike ni sosai a ran shi insha Allah ba zan ƙara tafiya na barku ba na yi alƙawarin hakan ba ƙaramin farin ciki abba ya ba da jin kalaman ɗan uwan nashi riƙo hannuwan shi ya cikin nashi tare da janyo shi suka fito daga cikin bitrun ɗin kamar jira suke abban nasu ya fito tare da Onkul Abu Sufyan da sauri suka nufe su. Fuskar su ko fuskar kowannen su dauke da farin ciki mara misaltuwa, nan fa suka shiga daukar hotuna. Masha Allah, Azumi ce ta ambaci hakan yayin da take kallon sirri da ke tsaye, sanye cikin tsadaddin cutlass red column. Ya sha adon duwatsu a jikin shi, riga ce har gwiwa sai zani. Azumi da kanta ta ɗaura mata ɗan kwalin golden column tamkar ma gwaggwaro haka ta ɗaure mata shi a kanta. Fuskar nan nata ta sha makeup ɗan light ba oba ba. Ta gyara jagirar idanuwanta duk ta ƙara zana su da wani eye pencil brown color. Ta ko'ina kwalliyar ta fiddo mata da zunzurutun kyawun fuskarta. Hancin nan nata ya yi tsayi, ga bakin nan nata ya sha jan baki. Yadda ka san wadda za ta gasar sarauniyar duniya haka ta fito ɗas da ita. Wasu matsiyatan takalma 'yan ubansu Azumi ta ɗauko mata daga cikin shurak dinta, ɗinta. Ankle strap masu tsinin gaske golden Colony ne su ma. Launin head ɗinta, wayo Allah, bombita kyau, just imagine it. Bombitar kyau. Wuyanta na sanye da siririyar sarƙa golden color, haka earrings ɗinta da kuma rings da ta zura a hannunta duk launin ɗaya ne. Kai jama'a, ga zanen fulawa da Azumi ta yi mata a hannun nata na jallalle, ya yi mata kyau sosai sosai. Hannun nata kamar ma a lashe don kyawu, masha Allah. Juyawa a hankali ta yi ta kalli madubi. Azumi ce ta yi mata magana tana fama sakar mata wani murmushi. Ajiyan zuciya sai ɗin ta sauke tare da juyawa a wani sulo ta kalli kanta a jikin Miro. Gabanta ne ta ji ya yi wani irin faɗuwa lokaci guda, zuba ma kanta idanuwa ta yi tana kokonton. anya ita ce kuwa? Yarfa fannuwa ta shiga yi a ruɗe take cewa, Antazumi, wai da gaske ni ce? Dama haka nake da kyau? Kamar macen aljanna? I'm just, na ji tsoro, oh my God. Maganar Sirish ba karamin dariya ta ba ma Antazumi ba. Kama hanyar fita ta yi daga cikin ɗakin tana cewa bari ma na je na fara jera abinci a falo. please kada ki fito yanzu sai nan da kamar mintuna sha biyar nake son ki fito saboda ina son in ga reaction ɗin matasan gidan nan idan suka yi arba da ke. Tana kai ƙarshen magana ta fice. Ƙayataccen murmushi sai ɗin ta sakar makanta tana kallon kyakkyawan fuskarta a cikin madubi. Lokaci guda Eziya din ya faɗo mata a cikin ranta. Lumshe idanuwanta ta yi tare da buɗe su a hankali tana ƙara bin jikinta da kallo. Sai ta dinga jin kanta tamkar amarya a wannan lokacin. Amaryar kuma ta SGR. Ya Allah ka nuna min wannan ranar da nake ta mafarkin zuwanta, ranar da zan kasance mallakin shi, shi ma kuma ya kasance mallake na. A wannan ranar na yi ma wa kaina alkawarin cewa ko bacci ba zan yi ba, zan kwana ina sallar dare, ina miƙa godiya ta ga ina miƙa godiya ta ga Allah da ya cika min burina. A washe garin ranar kuma zan tashi da azumi. Ta ƙarasa zancen zucin nata tare da samun wuri saman kujera a gaban madubi ta zauna. Gaba ɗaya duk sun bi sun zazzauna a saman kujeru yayin da tebul ɗin da ke shaƙe da kayan ciye-ciye iri-iri. Abu Sufyan tare da Abban nasu sai juna suna a zaune a wuri ɗaya. A yadda jihar da kuma Pawan suna zaune su ma a wuri ɗaya suna cin abincinsu. Irfan da Jabir sai Kali su ma suna zaune ne a tebul ɗaya. Kanal Yusuf ne ya buɗe musu taron da addu'o'i kafin nan suka fara Kafinan suka fara kulu sharabu hani'an, sun haje-haje da naman kaji, farfesu iri-iri da sauran kayan maƙwalashe, wayyo Allah, zo ka kalli tsinkewar nyawu? Kowa ya mayar da hankalin shi akan abincin da ke gaban shi, domin duk wani nau'in abinci da suka san suna bukata a gidan an girka musu. Wai ni, ina Rafa'at da Umar ne, na ga kowa amma ban da su. Abu Sufyan ne ya ma Abba magana a yayin da yake ɗaukar kwaf na lemu ya kai bakin shi yana kurɓa. Ina tunanin suna ciki suna shiryawa. Ka san fa su manya ne, Na nasu wankan ba irin namu ba ne. Na san shi yasa masu ka jima a ciki ba su fito ba. A cewar abbansu, na ga alama. Amma ni ko ni ko ina so ma na tambaye ka yaya. Wai har yanzu ƴar jihar da Umar ba su fara soyayya ba ne? Yayi tambare yana kallon shi. Murmushi Abba ya ɗan yi kafin ya ce Umar dai ya sanar da ni cewa akwai yarinyar da yake so kuma a shirye yake da ya aure ta amma shi Rafa'id har yanzu fa babu wani sauyi fa yana nan yadda ka san shi amma kwanan nan na fuskanci kamar akwai wani abu tsakankanin shi da yarinyar gidan nan wadda na faɗa maka cewa tana taya azumi aiki kamar akwai soyayya tsakankanin su duk da dai bana da tabbacin hakan tunda suka soma magana Junaid bai san me ma suke tattaunawa ba saboda hankalin shi na can wurin tunanin abu biyu Rishi ɗin shi da kuma zuwan mominsu a takure yake, gaba ɗaya ya gaza samun natsuwa saboda a ƙwallafe da rai a kan zuwan nata yake. Abu Sufiyan ya ce yanzu me yake shawara a game da su ne? Me ka yanke shawara? Za ka tunkari Izziya ɗin da maganar yarinyar ne ko kuwa? A'a, ba na tunanin cewa zai amince cewa yana son ta. har ma ya yadda a yi auren. Ka san halin shi, yanzu dai akwai wani shiri da nake yi dama zuwanka ne kawai da nake jira nan da sati mai zuwa zan sanar da kai insha Allah. Murmushi Abu Sufyan ya tare da cewa Allah ya kai mu lafiya. Abba ya amsa mishi da amin. Juyawa abban nasu ya tare da kallon Junaid ya ambaci sunan shi. Firgita Junaid din ya yi tare da aza idanuwan shi akan abban nasu yace ce abba na. Murmushi suka yi gaba su. Uncle Abu Sufyan ya Junaid ko dai ka fara soyayya ne tun ɗazu muke magana amma hankalinka baya nan baya nan a nan gurin Murmushi ya ɗan yi tare da sunnar da kanshi ƙasa yana kallon filat da ke ijiya a gaban shi shaƙe da chips. Tun da azumi ta zuba mishi bai ko taɓa shi ba. Junaid, na ji kayi shiru, ko dai da gaske ne abin da onkul ɗinkan ya ce ka fara soyayya. Abban su ne maganar cike da zolaya yana kallon shi. Duk kunya ta bi ta kama Junaid. Ba wai abban nasu yake jin kunya ba, onkul ɗinsu yake ji ma kunya. Don ta abban su har zancen aure ma suna yi da shi in ma wasan nasu ya motsa. Yana ƙoƙarin buɗe baki ne ya magana, wayar shi ta shiga ringin. Jikin shi na rawa ya zura hannuwan shi a cikin aljihu ya ciro wayar yana duba sunan mai kiran nashi. Private number ya gani wato an yi hiding ɗin number. Kallon abban su yayi tare da cewa abba zan amsa waya. Amsa mishi yayi da cewa Oke. amma kada ka jima muna jiran ka dan ba mu ga hotuna ba. Murmushi ya saki tare da miƙewa ya bar wurin. Sai da ya nesa da su sannan ya daga kiran tare da kara wayar a kunnen shi. Yana jiran jin wane ne ke kiran shi. Wata sanyayyar murya ji ta karaɗe kunnen shi da cewa, Bebin abban shi, kana ina ne? Tunani ya shiga yi, ko dai shi ce, don haka ya ce, Ina a gida ne. Matar ta ce, Idan ma babu damuwa ka zo airport ka ɗauke ni. Na so Najeriya amma bana so kowa ya san da maganar. Kai kaɗai nake so ka zo ɗauka na. Kada ka bari kowa ya biyo ka. Tashin hankali wanda ba a samu rana. Babbar magana, anya mahaifiyarsa ce ta kira shi kuwa? in har mahaifiyarsa ce me yasa ta kira shi da sabon namba kada ku manta in yana magana da ita a ƙasar da ba Najeriya ba ba iri ɗaya ba ne muryarta zai zama saboda yanayin waya ɗin ba kala ɗaya ba ne amma sai waɗanda suke zuwa suka sani kamar mu ɗin nan da ba ma zuwa ba lalle mu bambance muku ba to ko dai kuma aljannan can ne ce ta yi murya irin tata ko dai yanzu ne dama lokacin junaid ɗin ya za a sace shi Wannan amsar tambayan duka tana nan a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kasance. Kamar yadda na sanar da ku, kuna iya samun littafin na a daidai tashar lau. Daidai kan Newton da ke kan tashar lau, daidai kan Newton da ke bakin tashar lau. Yamma da kwalta, gefen mai gyaran janareto. Wannan shagon kuna iya samun ci gaban wannan labarin na abban sojoji duka duka nan wurin muka dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance.